Mai gidanta ne ya koya mata fusa'ar ɗaukar hoto, Amina mai guwa mai ɗan tsayi, tana ɗaya daga cikin ƙalilan matan masu sana'ar ɗaukar hoto a yankin Dandawa, kuma domin ta samu kyaukyawar aiwatawar sana'ar tata. Amina ba ta dogara kaɗai ba ga ilmantarwar da mijinta ya bata, ta je a yame domin ɗaukar horaswa da samun ƙarin ƙwaraya. Da aure na na samu ga aikin, na samu iya shidda a shekarar dubu biyu. Ya kisa ni wanga aiki, yana gwada mini yadda ake yi. Na je wajen horo, nyame na samu diplom ina. Wajen horon maza ɗari biyu ne, ni kaɗai ce mace a cikin su. Idan sun ɗauki hoto in ɗauki hoto, idan sun yi bidiyo ni ma sai in yi bidiyo. Domin gudanar da aikin ma'auratan sun shirya kansu don tafiyar da sana'ar a shagon ɗaukar hoton da suka girka da kuma mutunta wasu sharuɗan al'ada. Haka dai bube mai guwa mijin mata matar mai ɗaukar hoto ya bayyana. Aikin ta yana gayi, ni na ba da ƙarfi ta yi. In mun samu aiki inda ya kamata namiji ya ta yi ni ga zuwa, inda ya kamata mace ta ta tahi ita ga zuwa. Akwai wasu gidaje na kubli da ba a shiga ita ke zuwa. Amina kowace sahiya take zuwa shagon ɗaukar hoton kuma tana kulawa da ayyukan yau da kullum. Cikin wannan sashen da maza suka mamaye matar mai ɗaukar hoto bata kare ba da sa idan da ake mata akan wannan sana'a. sana'ar. Ina ɗaukan foto, ina yin bidiyo, kart in biki da aure, da fotuna 'yan takara da ake likawa. Idan biki ne, ina yi maka album na fotuna da kuma kaset. Ko ɗaya ban taɓa jin aikin ga ta raina ba. Ko na je wajen taron biki na fatiya ina ɗaukan fotuna, kuma ko cikin 'yan uwana mata ina jin daɗin zama cikin su. A tare su biyu kuma da albarkacin ɗaukar hoton ma'auratan na ɗaukar ɗawainiyar ilmantarwar 'ya'yansu kuma suna samun biyan bukatunsu. Kuɗinmu a waje ɗaya yake muna biya makarantar yaranmu idan kuma na da wani muradi kowa yana biya bukatar shi a yanzu dai alhamdulillah yaran mu duka suna taya makaranta yara na manya biyu ma suna da baki su suna ci gaba da taya makaranta kuma suna samun biyan bukata duk da yanayin gasar da ke akwai a fannin wannan aikin a gaya amina mai guwa ɗaya daga cikin mata kalilan da ke wannan sana'ar ta ɗaukar hoto ta ɗora girkinta a cikin takwarorin sana'ar. Studio Malam.